daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai mai jin ƙai. babu tilastawa game da shiga addinin musulunci hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa allah kuwa mai ji ne masani ne allah shi ne. majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kama radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitar wata ita ce zango na uku a wannan rana da fatan amun da lafiya abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru sannan shirin nan na kokon san abin da zai biyo shine duniyar mu a yau sai mu karkare da tarbiyyar iyali da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa labaran duniya da farko ga kanunsu shugaban kasar iran ya ce ba za mu zauna kan teburin tattauna da waɗanda suke mana barazana ba an yi ganawa tsakanin ammar hakim na iraki da shugaban kasar masar al-fattah sisi shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya ce hezbollah ta nuna karfinta wanda ya tabbatar da cewa ba za a iya kawo ta ba to yanzu sai a ga zama domin a ji cikakkun labarin shugaban ƙasar iran masu fizishkiyan ya ce ba za mu zauna kan teburin tattaunawa da wanda yake mana barazana ba shugaban ƙasar iran ɗin masu fizishkiyan ya bayyana cewa babu yadda za a yi mu zauna kan teburin tattaunawa da mutumin da yake fitowa fili yana mana barazana kuma ya sa hannunsa a wuyanmu ya a wuyanmu ya shaƙe mu shugaban ƙasar ta iran wanda ya gana da 'yan majalisa masu wakiltar gundumar hamadan a daren jiya ya ce mu mutane ne da muka da tattaunawa kuma a halin yanzu abinda ministan harkokin wajen ƙasar iran ɗin abbas arakci yake yi kenan a ƙasashen makwabta da ya taɓo batun takunkuman da amurka ta ƙaƙaba wa iran kuwa shugaban ƙasar ta iran ya ce babu da za a yi a kakaba takunkumi ya yi tasiri a kan ƙasar da take da iyaka mai tsawo da ƙasashe masu yawa ministan harkokin wajen rasha ya fara ziyarar aiki a nan tehran a yau talata ne dai ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya karbi bakuncin takwaransa na rasha sergei lavrov wanda ya fara ziyarar aiki a nan tehran bangarorin biyu dai sun wato sun tattauna akan batutuwa da dama da suka shafi halin da ake ciki a wannan yankin na yammacin asiya da kuma na ƙasa da ƙasa bugu da ƙari bangarorin biyu sun tattauna akan alaƙar ƙasashen biyu ta kuma hanyoyin da za a bunƙasa su kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ismail baka ya ce ziyarar ta lavrov da tana ƙarƙashin tattaunawa da sharwari da ɓangarorin biyu suka saba yi ne a kan su da kuma siyasar ƙasa da ƙasa baya ga ganawarsa da takuransa na iran ministan harkokin wajen na rasha zai kuma gana da wasu jami'an gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran an yi ganawa tsakanin ammar hakim na ƙasar iraki da shugaban ƙasar masar a Sisi, shugaban ƙungiyar alhikima na ƙasar iraki ammar hakim ya gana da shugaban ƙasar masa abdulfatah asisi a yin ganawar ammar hakim ya jaddada muhimmancin taimakawa ƙoƙarin da masar take yi na ganin an hana korar falasɗinawa daga yankunan su zuwa wajen falasɗinu ammar hakim ya kuma ce a yayin wannan ganawar na bayyana wa shugaban ƙasar jinjinawarmu akan yadda masar ta kasance mai taimakawa falasɗinawa hakanan kuma mun nuna goyon bayanmu ga ƙoƙarin masar wato aka da kuma al'ummata da gwamnati da hana tilasta wa inawa yin hijira da kuma kare haƙƙoƙin falasinawa da riƙo da ƙasarsu har ila yau ammar hakim ya ce ganawar tasu ta taɓo batutuwa da suka shafi halin da ake ciki a wannan yankin da kuma wajabcin aiki da tsagaita wutar yaƙi a yankin gaza Said Ammar Hakim ya kuma yi ishara da muhimmancin sake gina yankin Gaza ba tare da an fitar da mazaunansa daga ciki ba. Bugu da ƙari ɓangarorin biyu sun jaddada muhimmancin kafawa Falasɗinawa daular su a kan iyakokin shekara ta 1967 da kuma birnin Kudus gabashinsa ya zama babban birninta. Domin haka ne hanyar samar da zaman lafiya a cikin wannan yankin kamar yadda Hakim ɗin ya bayyana. akan halin da ake ciki a matakin wannan yankin kuwa sai da ammar hakim ya ce kasar iraki tana son ganin an samu zaman lafiya a cikin wannan yanki da kuma warware sabanin da ake da shi a wannan yankin da kusanto da fahimtar juna a tsakanin bangarori mabambanta to kuna tare da radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta da ke kamo ko waɗannan shirye-shirye kai tsaye daga nan birnin tehran kakakin majalisar shawarar musulunci ta iran ya ce yadda hezbollah ta nuna karfinta ya tabbatar da cewa ba za a iya kawo ta ba shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakar kalibaf ya bayyana cewa hezbollah ta tabbatar da cewa ba za a iya yin galaba a kanta ba musamman ma dai bisa la'akari da ɗimbin magoya bayan da take da su kakakin majalisar shawarar musuluncin ta iran ya faɗa a yau talata cewa A garinmu taron jana'izar da aka yi wa said hassan nasrullah da said hashim safiuddin sun tabbatar da cewa hezbollah tana da ƙarfi na magoya baya a cikin labaran muhammad bakir khalifa bai kara da cewa magoya bayan said hassan nasrullah sun aike da saƙo zuwa ga duniya a kan cewa fada da zaluncin duniya mamaya da kuma manyan laifuka na 'yan mamaya wata ƙida ce wacce ba za a iya kawo ƙarshen ta ba ta hanyar kisan gilla da aikata laifuka har ila yau kakakin majalisar shawarar musuncin ta iran ya ce hezbollah tana fifita manufofin labanan na koli kuma tana nanata muhimmancin haka da kuma wato hana tsoma bakin kasashen waje a harkokin cikin gidanta an bayyana cewa ƙungiyar hamas ta sake gina kanta a arewacin gaza kafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ambato jami'an soja na cewa mayakan hamas sun sake gina kansu ta hanyar ɗaukar dubban mayaka kuma suna nan a arewacin gaza ba su fita daga ciki ba kafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kuma ƙara da cewa mayakan da ƙungiyar take da su a yanzu sun rubanya mayakanta na baya kafin ɓarkewar yaƙi kuma ƙungiyar ta koyi darussa daga yaƙi da sojan ƙasa na haramtacce ƙasar ta isra'ila jaridar radio aranot wacce ta ɗauki labarin ta kuma ce har yanzu hamas ba ta fito da dukkan mayakanta a filin daga ba da adadinsu ya kai dubu talatin kuma tana ba su albashi ta hanyar kudaden harajin da take karba wani sashe na bayanin kafin watsa labarin 'yan sahiyoniyar ya ce hamas ta sake dawo da harkokin tafiyar da sha'anin mulki a yankin gaza ƙarshen labarin duniyar kenan Tuma sauraro sai a gya zama domin a ji shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka hada da shirin ba labaru ko kun san duniyar mu yau da kuma tarbiyyar iyali ai sauraro lafiya kuma da haka muke ban kwana da ku. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai yi magana dangane da Said Hassan Nasrullah shahidul umma wanda aka yi jana'izarsa a ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2025 wanda ne tayar amin zan karanta. A ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2025 ne aka gudanar da jana'izar babban sakataren kungiyar hezbollah shahid hassan nasrallah da kuma magajinsa na tsawon kwanaki shida said hashim safiuddin kafin haka dai shine shugaban majalisar zartarwa na kungiyar ta hezbollah an haifi said hassan nasrallah allah ya da shi a ranar 31 ga watan agustan shekara ta 1960 a wani ƙauye a kudancin ƙasar lebanon said ya tashi a cikin gida mai sauƙin rayuwa ya fara karatu kamar yadda kowane yaro yake tashi a gidansu a kudancin ƙasar lebanon sannan ya fara karatun addini a gida daga baya ya je birnin najaf na ƙasar iraki inda ya fara karatu a gaban malaminsa na farko wato said shahid abbas musawi amma gwamnatin iraki a lokacin wacce ta shiga yaƙi da ƙasar iran ta kori malaman addini da dama daga kasar iraki daga ciki har said sayid hassan nasarallah da kuma malaminsa said abbas musawi bayan sun dawo gida lebanon sayid hassan nasarallah ya koma birnin kom na kasar iran inda ya ci gaba da karatunsa na addini amma a gwagwarman da kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ta fara da sojin kasar isra'ila wanda suke mamaye da kasar lebanon tun shekara 1982 gwagwarmayar ta kai ga sojojin hamsin kasar isra'ila sun kashe malaminsa kuma shugaban kungiyar ta hezbollah wato abbas musawi a shekarar 1992 shahadar said abbas musawi ya sa kungiyar ta ga cewa ba wanda ya dace da shugabancin kungiyar ta kuma ci gaba da tafarkin abbas musawi in banda said hassan nasrallah said hassan nasrallah ya karbi wannan matsayin a ranar 16 ga watan fabrairun shekarar 1992 kuma tun lokacin ne yake jagoranta wannan kungiyar daga nasara zuwa nasarori da farko dai kungiyar ta sami nasarar korar sojoji a kasar isra'ila da kasar lebanon a shekara ta 2000 miladiya wannan nasarar ta fitar da kungiyar a fili a kasar lebanon da kuma yankin har ila da kasashen duniya don haka amurka tare da kasar isra'ila sun shirin shafe kungiyar daga doron ƙasa wanda ya kai ga yakin da ake kira yakin kwanaki 33 ko na shekara ta 2006 dakarun kungiyar hezbollah a wannan yakin ƙarƙashin jagorancin sai hassan nasrullah sun ba su mamaki inda kungiyar ta halaka sojojin kasar isra'ila da dama suka lalata tankunan yakin su samfurin mirkaba iran ƙasar amurka da dama don haka aka tsagaita wuta da kasar isra'ila ba tare da sojojin kasar isra'ila sun shiga ƙasar libanon ba ballanta na su shafe ƙungiyar hezbollah daga doron ƙasa a dole kasar isra'ila a cikin wa'annan kwanaki 33 ta amince da ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1701 sannan said shahid hassan nasarallah ya sami nasarar musayar fursunoni da hamshi kasar isra'ila inda yahudawa suka miƙa fursunoni laraba guda biyar masu rai wa'anda take tsare da su ɗaya daga cikinsu shine samir kantar wanda ya share shekaru talatin cur a cikin gidan yari a haramci kasar isra'ila da kuma ɗaruruwan gawakin larabawa musamman falasɗinawa da take rike da su sannan kungiyar ta miƙawa yahudawan gawakin yahudawa guda biyu da suke tsare da su kafin haka wannan ma ya ƙara fitar da kungiyar ga duniya gaba ɗaya da kuma gano irin kwakwalwa da kuma dabarbarun da shugaba wannan kungiyar yake da shi sannan yakin da kungiyar ta shiga don tallafa wa falastinawa a gaza a ranar 8 ga watan oktoba shekara ta 2023 ya ƙara fitar da irin ƙarfi da kuma ci gaban da ƙungiyar ta yi a bangaren makamai da kuma yaƙi inda a cikin watanni kusan goma sha biyu da fara yaƙin ƙungiyar ta sami nasarar korar yahudawa daga arewacin ƙasar falastinu da aka mamaye ta lalata na'urorin leƙen asiri hamsin ƙasar isra'ila da dama a yankin sannan ta sami nasarar amfani da jiragen yaƙin leƙen asirinta mai suna hudu wajen ɗaukar hotuna na wurare masu muhimmanci a harmci kasar isra'ila da ƙarshe dai sojojin yahudawan sun sauke ton 85 na makaman tnt masu guba a kan gine-gine guda shida a kudancin birnin beirut inda said hassan nasrallah yake rayuwa ka tabbatar da cewa yana cikin ɗaya daga cikin gine-ginen suka kashe said hassan nasrallah a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 2024 amma kungiyar ta kara nuna karfinta na makamai masu linzami da kuma makamai masu wargaza tankunan yakin merkava wanda ba taɓa gani ba inda ta hana sojoji hamsin ƙasar isra'ila shiga ƙasar lebanon a cikin yaƙi mai tsanani da suka fafata na kwanaki 60 wanda ya tilasta wa hamsin kasar isra'ila buƙatar tsagaita wuta amma ba a sami damar yi wa said hassan nasarla da kuma magajinsa sai hashim din jana'iza ba sai a ranar lahadi 23 ga watan fabrairun shekara ta 2025 masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau talata 25 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 26 ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan Fabrairun shekara ta 1986 ferdinandan marcos tsohon shugaban kasar philippines ɗan kama karya ya arce daga kasar zuwa kasar amurka marcos ya rere akan kujerar shugabancin kasar philippines ne a shekara ta 1965 kuma tun daga wancan lokaci ne yake amfani da ƙarfi wajen murkushe masu adawa da sanan mulkinsa da ƙarshe dai shekara ta 1973 ya naɗa kansa a matsayin shugaban ƙasar philippines na dindindin amma a shekara ta 1980 marcos ya fara fuskantar 'yan tawaye masu adawa da salon mulkin sa da kuma gwamnatin sa ta kama karya a shekara ta 1986 'yan adawa sun yi karfi har suka tilasta masa barin kasar inda ya nemi fuka ta siyasa a kasar amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan fabrairun shekara ta 1991 wakilan kasashen kungiyar tsaro ta waso sun gudanar da wani taro a birnin budapest na kasar hungary inda suka ba da sanarwar wargaza wannan kungiya an kafa kungiyar ta wasu a shekarar ta 1955 domin kalubalantar nato ta kasashen yammacin duniya kungiyar kasashen wasu zan ɗauki alkawalin cewa duk wata ƙasa daga cikin waɗannan ƙasashe mambobi na ƙungiyar wadda aka kai wa hari to tabbas tamkar an kaiwa kowace ƙasa daga cikin ƙasashen mambobi na ƙungiyar ne amma bayan da alamun rushewa na tare tarayyar soviet suka fara bayyana a shekara ta 1991 ministocin tsaro da na harkokin waje na waɗannan ƙasashe da suke mambobi a wannan ƙungiya sun gudanar da zaman taron nasu a rana irin ta yau a ƙasar hungary da kuma suka ba da sanarwar cewa an ruguza wannan ƙungiya ƙasashen ƙungiyar wasu dai sun hada da poland hungary romania bulgaria czechoslovakia da kuma tarayyar soviet masu saurare ko kusan cewa shekaru 91 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci ko malamin fikihu masanin tarihi mulla muhammad hashim khurasani ya rasu mulla muhammad hashim khurasani an haife shi ne a shekara ta 1242 bayan hijira an kuma haife shi ne a birnin mashad na kasar iran bayan karatu na sharafage ya tafi birnin najafal asharaf na kasar iraki ya kuma ci gaba da ci gaba da sa a gaban manyan malaman addinin musulunci na lokacin daga cikin malamansa akwai ahun khurasani da saida ismail sadar da kuma wasu daga cikin malamai bayan dawowa daga birnin najaf malla hashim khurasani ya tafi birnin mashhad inda ya halarci makarantar hausa ta sayyid ali ha'iri yazdi kuma tun daga wancan lokacin da yake gudanar da bincike da rubuce-rubuce a bangarori daban-daban na addinin musulunci mullah muhammad hashim khurasani ya bar tafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta a bugage daban-daban na ilmomin addinin musulunci daga cikin littafan mafi shahara akwai littafin nan na muntakhabul tawarih wanda aka rubuta shi a cikin harshen farisanci sannan kuma aka tarjama shi zuwa harshen larabci da wasu daga cikin littafai waɗanda ya rubuta waɗanda dukkaninsu ana amfani da su a makarantun ilimi na hausa da ƙarshe wannan babban malamin addinin musulunci kuma masanin tarihi ya rasu a birnin mashad a ranar 28 ga watan isfan na shekara ta 1312 hijira shamsiya wanda ya daidai da ranar uku ga watan zulhijja na shekara ta 1352 hijira kamariya yana da shekaru 70 a duniya mallama muhammad hashim farasani yana daga cikin manyan malamai waɗanda ake buga misali da su wajen ilimi da kuma tsoron Allah da yawan ibada da takawa da gudun duniya da kuma kyautata ma jama'a. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 428 da sa gabata a rana irin ta yau, Said Nasarullah Shishtari ya yi shahada. Said Nasarullah Shishtari ya kasance babban malamin fikihu a lokacin da yake rayuwa. an haife shi ne a garin shishtar wanda ke kudancin kasar iran ya fara karatu na addinin musulunci a birnin sannan kuma daga bisani ya ci gaba da faɗaɗa karatuttukansa na addini a gaban mahaifinsa ba da son mahaifin nasa ya nufi birnin mashhad wanda yake gabashin kasar ta iran da kuma ya karatu a gaban manyan malamai daga bisani kuma ya koma a kasar indiya da zama inda kafa babbar makaranta ta addinin musulunci kuma ya ci gaba da tarbiyyantar da ɗalibai masu tarin yawa a wancan lokacin sarki akbar sha taimuri ne yake mulki a yankuna da musulmi suka fi rinjaye a cikin kasar indiya sakamakon ganin iliminsa da kuma karɓarsa a wurin jama'a da tasirinsa sai sanya shi a matsayin babban alkali na yankin amma daga bisani wasu waɗanda suke ganin cewa ya yi masu kutse a cikin al'amuransu sun kai ƙararsa wajen sarki sha akan cewa yana yada masabar ahalul beti a tsakanin mutane daga wannan lokacin ne kuma sai wasu masu kiyaya da masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kai masa hari kuma su kashe shi.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 Bye. jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta isra'ila today ta ce korar falasinawa daga kasarsu ta gado ba wani sabon tunani ba ne sai dai ya samo asali ne tun fiye da shekaru shida da suka gabata a cikin watan mayu lamarin da ya yi sanadin kashe sakataren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a kasar faraguwa wanda ya kai ga fallasa wani sirri na sirri na aiwatar da shi a cewar jaridar da ake rarrabawa kyauta a haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ta shahara a tsatsauran ra'ayi khalil darwish Kasab, ɗan shekaru 21 da talal damasi ɗan shekaru 20 suna daga cikin dubban mutanen gaza da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yaudare su suka amince da yin gudun hijira zuwa ƙasar faraguwa inda za a saya musu tikitin jirgi da ba su ɗaruruwan daloli masu yau. cewa a wancan lokaci jami'an leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mossad da jami'an tsaron cikin gida na shimbak sun kasance suna gudanar da ayyukansu na leƙen asiri a duk faɗin zirin gaza tare da ƙarfafa mazauna gaza kan amincewa da shirin korar falasinawa zuwa gudun hijira kan wasu fa'idojin duniya inda wasu daga cikinsu kamar aldamasi da kasab aka yi musu alkawarin samar da filayen noma don samun abin dogaro da kai jaridar isra'ila yau ta ruwaito a cikin wani dogon rahoto da fitaccen ɗan jarida mukudaram nadab shargaye ya watsa cewa kisan da aka yi wa sakataren ofishin jakadancin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a karan farko ya bayyana tsarin sirri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi amfani da shi wajen ƙarfafa hijirar falasinawa daga gaza bayan yakin kwanaki shida a shekara ta dubu 1967 domin samun moriyar tattalin arziki kuma tsari ne da ya samo asali tun a zamanin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila levi eskol da ya rike matsayin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tun daga shekara ta 1963 zuwa halakarsa ta hanyar ciwon zuciya a shekara ta 1969 wannan tsari dai ya kasance karkashin jagorancin sareni matar hayoniya ezo sareni wanda ta yi fice a cikin ayyukan aliyabet lambar sunan da aka baiwa yahudawa 'yan gudun hijira ba bisa ka'ida ba waɗanda yawancinsu 'yan gudun hijira ne da suka tsere daga jamus na 'yan nazi ko kuma wasu ƙasashe da suke karkashin ikon nazi sannan daga baya waɗanda suka tsira daga abin da ake kira da kisan gillar holocaust zuwa falasino na wajibi tsakanin shekara ta 1920 zuwa 1948 wannan tsari da aka kirkiro na koren falasinawa ya samu damar koren mutanen gaza kusan dubu hamsin daga cikin jimilar mutane dubu ɗari a wancan lokaci daga muhallinsu duk da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi watsi da wanzuwar wannan tsari tsawon shekaru a cewar jaridar bincike da farfesa yaof gelba masani kan yakin da ya kafa haramta ƙasar isra'ila da batun 'yan gudun hijiran palestino da wasu masu bincike sun bankaɗo sirri mai girma da aka hana buga shi a tsawon shekaru da dama jaridar ta ce ayyukan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila bai ta ga ƙarfafa tilastawa falastinawa gudun hijira da su ba daga zirin gaza bayan yakin kwanaki shida a shekarar farko na kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba har ma a lokacin yakin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kira da takobin karfe a matsayin martani ga harin da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta kai mata a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 a cewar ɗan jaridar sharagai a cikin rahotonsa ministan kula da tsare-tsare na haramtacciyar ƙasar isra'ila ron dama da firaminista netanyahu sun dasa ra'ayin korar falasinawa da sarransu a cikin tunanin shugaban amurka donald trump a ganawar da suka yi da shi watanni da dama kafin ya hau kujerar mulkin shugabancin amurka a ƙarshen watan disamba na shekara ta 2023 watanni biyu da rabi bayan yakin da netanyahu ya ƙaddamar kan gaza ya ce a wani taron sirri na bangaren jam'iyyar Likot. yana aiki don sauƙaƙa jigilar mazauna gaza zuwa wasu ƙasashe ko da yake ya amince da wahalar samun amincewar ƙasashen da suka nuna yardansu da hakan saragai ya bayyana cewa tsohon ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar isra'ila eli cohen ya kafa tawagogi da suka tattauna da gwamnatocin ƙasashen rwanda da kongo domin karɓar 'yan gudun hijiran falasinawa daga gaza kuma an sanar da Netanyahu kan dukkanin abubuwan da ke faruwa. Jaridar da ake kira ta masu tsatsauran ra'ayi ta kira shirin tsarin hijira bisa raɗin kai. A wancan lokaci ɗan majalisar dokokin haramtacce ƙasar Isra'ila ta Knesset Ram bin Barak na jam'iyyar Yesh Atit da Deni Danon na kawancen lekut wanda yanzu shine jakadan haramtacce ƙasar isra'ila a majalisar ɗinkin duniya sun jaddada aiwatar da shirin hijirar falasinawa daga gaza a ranar 13 ga watan oktoban shekara ta 2023 kusan mako guda bayan harin da 'yan gwagwarmayan falasinawa ta hamas suka kai kan haramtacciyar kasar isra'ila ministan leƙen asiri kila gamleli ya gabatar da wata rubutacciyar shawara ga Netanyahu na fitar da mazauna yankunan Gaza da ba sa cikin yakin da ake yi daga yankin cikin sauƙi bisa raɗin kansu zuwa gudun hijira. Jarida ta bayyana wasu cikakkun bayanai game da shawarar wanda ya haɗa da matakin farko na kafa garuruwan tantuna a kudu maso yammacin Gaza da cikin yankin Sinai na Masar. Sannan bayan haka. a buɗe hanyar shigar da kayayyakin jin kai zuwa waɗannan yanki wanda a ƙarshe zai kai ga gina garuruwa da dama a yankin arewacin sinai na ƙasar masar na 'yan gudun hijiran falasinawa a wannan lokaci sargai ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta samar da wani yanki tsawon kilomita uku a cikin ƙasar masar domin hana komawar 'yan gudun hijira zuwa gaza gamliel ya ba da shawarar tuntubar kasashe da dama don jin ko za su amince da karban bakin haure daga gaza da suka hada da spain da girka da Kanada da kuma congo a cikin waɗannan matakai gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shagaltu da nazarin shirin kafa filin tashi da saukan jiragen sama a kusa da gaza inda daga nan ne jiragen haramtacciyar ƙasar isra'ila za su dinga yin jigila na mazauna gaza zuwa sabbin wuraren da aka saukar da su a ciki ki har da kasashen afirka daban-daban baya ga masar jordan da qatar jaridar isra'ila yau ta kuma tabbatar da cewa kwamitin tsaron haramtacce kasar isra'ila da shimbet sun gabatar da takardu a hukumance dangane da wannan batu amma waɗannan tsare-tsare da suka biyo baya sun ruguje. saboda yakin da haɗin kai da ƙasashen larabawa suka yi wannan ya faru da masar da jordan bayan zagaye na tattaunawa da qatar wacce ta janye daga ra'ayin bayan zagaye da yawa na halatta halarta taruka kan lamarin ta kuma soki matsayin gwamnatin tsohon shugaban amurka joe biden tana mai cewa da a ce gwamnatin ta goyi bayan ra'ayin tilasta wa falasinawa yin hijira ko da kuwa ta hanyar bayan fage ne watakila da an cimma wani abu a ƙasa lokacin da tsare-tsaren kamilin suka fito fili shugaban amurka na wancan lokaci joe biden da kansa ya kira na netanyahu firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila don neman ƙarin haske kuma daga baya ya sanar da shi cewa wannan shiri na sirri ne na ministansa kuma baya wakiltar matsayin manufofin gwamnatinsa jarida ta yi ikirari da cewa bayanan da ba a hukumance ba da suka fito daga cibiyar leƙen asiri da yaƙi da ta'addanci da wasu majiyoyi suka nuna cewa kimanin 'yan gaza dubu talatin ne suka yi hijira daga yankin a tsakanin watan yunin shekara ta 2007 da barkewan yaƙi a watan oktoban shekara ta 2023 kuma an danganta hijiran falasinawa da yanayin tattalin arziki da rashin kyakkyawar fata a nan gaba nesa da waɗannan ƙididdiga babban tambaya da shanghai ya gabatar a cikin rahotonsa ita ce shin shugabannin manyan ƙasashen duniya za su amince da aiwatar da waɗannan shirye-shirye na gudun hijiran falasinawa na San rai daga gaza wanda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke aiki a kai yanzu don aiwatarwa tare da haɗin gwiwar amurkawa shahararren ɗan jaridan ya ce idan aka tambayi farfesa gilba wanda ya gudanar da bincike mai zurfi kan hijira da kora da musayar mazauna da zaburar da mutane bisa sarrai ko tilastawa game da yiwuwar nasarar aiwatar da hijirar rai daga zirin gaza zai tabbatar da cewa amincewar mazauna yankin yana da rauni kuma amincewa da shirin gaba ɗaya jaridar masu tsatsauran ra'ayi ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kirarin cewa masana harkar shari'a irin su farfesa abibel sun yi imanin cewa dokokin kasa da kasa ba su hana wata kasa ƙarfafa mutane yin hijira ba da sauransu. kuma ba a ɗaukan hakan a matsayin kora da ƙarfi tana nuni da cewa a yanzu gwamnatin donald trump ta dogara da irin waɗannan ra'ayoyi na shari'a kuma tana da niyyar yin amfani da su lokacin da shirinta kan mutanen gaza ya zama mai amfani jaridar isra'ila yau ta yi nazari sosai kan shaidu na tarihi kan shirye-shiryen yahudawan sahiyoniya na raba falastinawa da muhallinsu waɗanda ake kira canzawa wata al'umma mazauni wasu tsare-tsare ne da matakai da ƙungiyoyin yahudawan sahiyoniya masu ɗauke da makamai da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka aikata kuma har ya zuwa yau waɗanda suka zo a bayansu suke son aiwatarwa domin koran mafi yawan adadin mutanen da suka fi yawa a wuri waɗanda ba yahudawa ba saboda mallakar ƙasa da take son mamayewa bayan yankunan da ta mamaye da ƙarfin tsiya a baya da nufin kiyaye ƙasar yahudawa 'yan sahayuniya rahoton ya kammala da cewa mate maimakon yin tambayoyi da jayayya kamar yadda aka saba a nan kan ko kora bisa raɗin kai ko tilastawa wani aiki ne na al'ada mai kyau abin tambaya a yanzu shine shin a gaskiya ma'auni ne na gaske kuma a aikace ko kuma mafarki ne kawai jaridar ta bayyana dagewar da falasinawa suka yi na komawa gidajensu da kuma tsananin adawarsu da yin ƙaura zuwa ƙasashen waje kuma ba su fitar da rai kan komawa muhallinsu ba duk da ƙasa mafi ƙarfi a duniya tana goyon bayan tilasta musu yin ƙaura amurka domin faranta ran 'yan sahayoniya da karbe musu ƙasa cikin lumana ƙarƙashin tsare-tsaren yaudara da cin amana masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya tarbiyyar iyali masu rarre barkamu da warhaka ko barkamu saka saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin tarorinsu. kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan daukar ci tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan mako yara a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron bayanin alama muhammad sa'id jagoran hajar center for islamic propagation da ke birnin kano nigeria inda alama zai ci gaba da yi mana bayani akan nasoshin addini da ke bayanin yadda za a samu yanayi mai kyau wacce yaro zai kwanta a kai alama mun kintsa bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadu alihi tahirin muna bayani nassin addini da ya zo dangane da samar da yanayi mai kyau shimfiɗa mai kyau wacce yaro zai kwanta a kai ina nufin shimfiɗa mana yanayin gida mai kyau wanda yaro zai rayu a kai idan aka sami shimfiɗa mai kyau sai a samu bacci mai kyau sai a samu yanayi mai kyau sai a samu dare mai kyau ce za mu ga manzan Allah da alayensa sun karfafi wannan magana domin me da wannan ne ake samun ƙauna idan ka girmama matakka to za ta girmama ka idan ka tausaya mata ka tausasa mata ka kimanta ta za ta kimanta ka a gane shimfiɗa ta farko mun riga mun yi ta ce a samu daidaito a samu haɗin gwiwa a samu tattaunawa don haka ba ma'ana a yi aure ba kusan juna ba ko balantana kuma a ce an yi auren ma kuna kin juna wani na nufin ba a yi shimfiɗa kyakkyawa ba da yaro zai zo ya samu wuri mai kyau na mun lokaci gaskiya jahiltar hanyar tarbiyya ne ke jawowa za ga an samu sajewa da dacewa tsakanin miji da mata saurayi da budurwa an yi aure sun zama miji da mata suna tsanin soyayya suna tsanin ƙaunar juna amma fa ba su san yadda za su tarbiyya yaran su wannan ma an samu feluwa faduwa ce babba manzon Allah ya riga ya mana nuni Allah, yansa sun yi riga sun yi mana nuni kan yadda ya kamata a tafi da komai yana cewa duk wanda ya riƙe mace ya girmama ta musadarkil wasa'il na nuri jizgi na biyu shafi na ɗari biyar da hamsin a wata ruwa yana cewa jibril ya yi min wasici da mace har sai da na yi tsammani cewa sam ba zai yi ba a sake ta sai in ta zo da fahisha mu bayyana wato alfasha karara sai ta kasance tana ha'inta mijinta wallahi hadurul faqi na saduk juz'i na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas wasiyar manzon Allah da albayit alayensa wajen girma mace suna da yawa sosai kuma suna daga cikin mafi girman abin da zai taimaka wajen dawamar da soyayya da ƙauna da jin kai da tausayawa da mace za ta yi wa mijinta kai tsaye wannan zai haifar da mai soyayya ahlul bait sun yi mana wasiya da cewa mace ta yi biyayya ga mijinta shi ma yana ƙara soyayya yana ƙara dankon soyayya da haka namiji idan mace tana yi maka biyayya ka fahimta wannan yana nufin kai kuma ta ɓangaren ka ka yi kauna ka yi soyayya idan mutum ba shi da mutuntaka idan mutum bai sa ma kyautata masa ba za a ga mace tana bauta masa amma ina tana bota masa tana rusuna masa tana abubuwa daban-daban kamar baiwa amma saboda ba shi da mutunci baya ganin kimar wannan abin da take masa saboda ka'ida ce wannan formula ce idan ka girmama kaskantaccen mutum sai ya ɗagawa ya butulci idan ka girmama mutum mai daraja sai ka mallake shi da haka kada mace ta ga tana ta biyayya tana ta rusunawa tana ta wahala da mijin yana wulakanta ta yi mata menene hali mummuna da sauransu kada ta mamaki ba ta samu miji wanda yake mai mutunci ba da karama ba ta samu miji wanda yake ya san kimar kansa ba ba ta samu miji wanda yake ya san kimar al'umma ba ba ta samu miji wanda yake ya san kimar sakon Allah ba bai ma san kansa ba wannan shine matsalar manzo Allah na ce idan mace ta yi sallah biyar ta yi azumin watanta ta kare farjinta ba ta far alfasha ta bi mijinta to za ta shiga kofa aljanna ta kowace kofa ta zo wannan ruwaya cikin makarimin akhlaq na tabrasi shafi na 201 masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan na don BOH da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran inda alama zai ci gaba da yi mana bayani kan makullan soyayya watar waya ta zo cewa manzon allah yana cewa babu wani amfani da mutum ya samu bayan amfanar zamansa musulmi fiye da mace musulma da in ya kalle ta ta faranta mishi rai in ya umarce ta ta bi shi in baya nan ta kare kanta ba ta alfasha ta kuma kare masa dukiyarsa wannan shi ma za cikin nafsul makarim ahlak na tabrasi shafi na ɗari biyu a wata ruwaya wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sai ce ina da matar da idan na shiga gida sai ta rungume ni ta tarbe ni idan zan fita sai ta raka ni har kofa idan ta ganni cikin bakin ciki sai ta ce me yasa ka bakin ciki idan arziki ne Allah ya lamunce ka makashi idan lahirar ka ce allah ya da maka himma sai manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce kai mata da albishir aljanna da aljanna ka gaya mata ita mai aiki ce daga masu aikin ubangiji kuma a kowace rana tana da ladan shahidi saba'in subhanallah wannan irin kima wannan daraja wannan ma zuwa cikin littafin makarim akhlaq shafi na ɗari biyu daga cikin abin da ke sa mace ta kasance a abin soyayya wajen mijinta kuma su samu soyayya sosai ƙaunarsa ta yi ƙarfi don samar da gida mai ƙarfi akwai abin da ya shafi ba da kanta ga mijinta da buɗe masa kanta da nuna shagwabagunsa da sanya ta a matsayin mallakarsa mace ba ba an yi ta bane don ta ringajin kunyan mijinta kunya wani miji ake yi wa amma miji shi mahallin buɗe masa kanta ne yadda ya so akwai ruwaya da ta zo cewa mafifitan matan ku ita ce wacce idan ta yi tsaraici tare da mijinta sai ta tsaraitar da garkuwar kunya wato ta cire kunya gaba ɗaya mai wanzu soyayya za a yi kawai idan ta sanya tufafi sai ta sanya tufafin tare da shi da garkuwar kunya idan da tufafi a jikinta tana mu'amala da sauran mutane sai zamanto a lokacin tana da kunya amma idan mijinta ne ta shiga ɗaki tare da shi ta aje tufafinta to ta aje kunya fa yanzu tana kallon shi a matsayin wani mutum ne wanda yake tamkar shi ne ita ita ce shi kamar yadda ba ta jin kunyar kanta ba zai ba ta ji kunyarsa ta buɗe masa tunani ta buɗe masa kwakwalwa ta buɗe masa kanta ta buɗe masa jikinta sai ya zamanto an samu daidaito wannan rawaya ta zo muku daga cikin littafin alkafi na kulaini juz'i na biyar shafi na ɗari uku da ishirin da hudu imam zainal abidin ya nuna mana ɗaya daga cikin mukullai na soyayya da ƙauna tsakanin miji da mata a cikin ruwa da ta zo daga cikin littafin tuhafil uqul shafi na ɗari biyu da da talatin tara, imam yana cewa babu wadatuwa ga miji daga abubuwa uku tsakanin shi da matarsa wato lallai yana bukatar wa'annan abubuwa uku na farko neman dacewa da jawo dacewarta da sansa da santa gare shi da kyautata halinsa tare da ita har sai ya jawo ta zama mai ƙaunarsa sosai da yin amfani da abin da zai karkato da zuciyarta ta hanyar Hai, a wato shakali mai kyau a yi mata ado ta yi masa ado ta yadda za ta ringa sha'awa sannan kuma ya yalwata mata tana bukata abubuwa gunsa ya samun mata wannan zai sami ta so shi sosai hakanan ita ma babu wadata ga mata tsakaninta da miji wajen nemo soyayyarsa daga abubuwa uku na farko kare kanta daga dukkan dauɗa ta tabbata ya samu nutsuwa lallai ba ta neman wani sai shi ta yadda a kowane hali na so da ƙauna da ƙi ba za ta iya wani abu wanda yake na cin amanarsa ko da ta ƙi shi da kuma tattaro shi da hali na gari don ya tausaya mata yayin da ta fada cikin wani hali zamanto ta san da za ta ringa jan hankalinsa don in rana ta kware mata to zai mata inuwa da kuma bayyanar da tsananin soyayya gare shi ta hanyar ba da kanta da yin ado gare shi a aidansa to wannan abubuwan sirri ne babba wajen kafa gida wanda za su kaunaci juna domin samar da iri da kuma zuriya ta gari da za ta samu mahalli mai dacewa wajen tarbiyyar da 'ya'ya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu raro ga shi dai allama ya fara sakin linzami amma za mu dan taka masa birki muna ƙara godiya ta musamman ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadis center for islamic propagation da ke birnin kano da wannan muhimmin bayani a maimakon radio biyu da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni awar kunya da nake na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta